لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة alhaji kenan eh ai na zo na duba ka jiya aka ce ba ka nan haba kwana biyu ka dina kawo min harka ai alhaji ban nuna ka watan wata yarinya zazzafa ce nuna mu nuna mu nuna mu kai dalilin ai wannan ta wuce ka kawo min rannan ai wannan zazzafa ce ai wannan da yan siyasa take harka ai kai dan Allah <laughs> wannan zazzafa ce ka duba ta da kyau kaga komai wannan ka shige ta zamzam nake ga wa alhaji kace me sunanta sunanta salamatu salamatu wallahi ai amma wannan tayi ai alhaji wato wannan in ka neme ta eh. zamzam kai dan Allah wallahi wallahi na gani wallahi ai wannan da kake gani Allah tura mu hotunan ta tura mu ah. hotunan ta alhaji in ka ga yarinyan nan da manyan mutane take harka fa kai dan Allah ha ba wa tura mu gurin baka nan ban sai da turo maka hotunan duk yawan irin hotun da kake so ba wanda ba da tura maka ba eh yawa zero bugun sama a'a ah. hajiya ina wuni <laughs> ai wallahi ya kuma ni zaka duka ma wadin na rikice ne wallahi kin san kenki ne wallahi sai ina wani ajiya lafiya sai gilu kaga wannan filin da nake ga eh, maka eh me sayan filin eh na hanyar kauyen can ya kamata ka siye shi eh, ya kamata in siye eh, shi filin wallahi za a samu karuwa sosai nan gaba to shikenan ban nan ban shi sai ya tura mun hoton filin eh yawa ka san ta bayan ban ko bayan ba ya kamata ka ce tura mun hoton filin yanzu yanzu nan bari sama yawa <laughs> yauwa ya yi to shi kenan ba matsala ya kamata ba ka wani abu eh, gaskiya hajiya <laughs> fili zan siyan mana <laughs> yana da wallahi gashi nan yauwa ba matsala ka ji ko yauwa ai hajiya ne ga miki inda na siya filin nan gidan sama zan gina mana gidan sama ai wallahi gidan sama zan gina gaskiya ne eh sai in je in je zan iya da fita waje a hawa mana ya zaka ce ga na zo kuma zaka ce min ka fita waje? Ai wallahi kike ki rike rike tani wallahi. Alhaji kenan. Mm. Sai naga kwana biyu ba kai aski. Wallahi. Ba ga duk gashi ya fito ba? Wallahi tallahi duk gashi. Aba Alhaji ne ya kamata a ce kai askin dan saboda Alhajin ki. Kyan kai ya ƙara fito. Wayo Allah. Wallahi kina mun maganar kyau sai in ji wani kibiya na sukan kirji na wallahi. Kina so na fa Allah sarki gaskiya to ya kamata in yi askin. ko yanzu yadda za a yi dauko mun ruwa eh, ne. Eh, dauko mun sabulu. Dauko mun sabulu. Oyo Allah da ta ce mun masoyi. Wata magana a WhatsApp kawai. Ce mata salama. Ah? Alhaji kenan. Kin dawo? Na dawo. Yawwa. Gashi na ce. Kin kawo mun sabulun? Yawa eh sai ka dan gogo ga saboda amma a cikin kashi. Saboda kanka ya ƙara fitowa sosai. Wallahi ina da kyau kenan. A'a sosai. Gaskiya ne. Alhaji na kuma za ka yi askin nan a zaune ya kamata ka dan kwanta a saboda mm, dan ƙara fitowa. Da Allah uwan dago? Eh. Ai tun da kika ce ina da kyau. A'a kyau ko? Wallahi. Alhaji na kana da kyau dole ne umma ma aski. ban ta gudu ya isa ka na kawo kawai amma ki zaki mun askin nan kakka damu saboda soyayya <laughs> ki zara kai ki akwai soyayya mai karfi alhaji alhaji na kenan in in sabulun ya yi kyau min yayi to ai ya isa ka na alhaji ya isa eh ya isa kawai kwanta ta ina kawo dai ka zaki na kike gane an Mm? Yawa to kwanta da askin ya fito da kyau. Zaki aski mun gina ko rezan ne? Ko eh. aska ka dauko? Na dauko. Yawwa. sai ki gyara mun gemu da kyau da kyau. eh dan gyara dan gyara kunciyan kamar ta eh a dan ƙara matsawa dan ƙara matsawa gaba ko baya yau can gaba dai yawwa yawwa to yayi yau sai ki gyara mun ga gemu na haɓa na ɗin nan eh daidai wannan ki gyara mun ta haɓa na ɗin nan har wannan ɗina <laughs> wai yana motsawa mai gida eh? wace ce salamatu idan ka motsa wallahi zan yanka wace ce salamatu what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!